wannan marici na laraba ya yi daidai da yau hudu ga watan hudu watan rabi'u thani na hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga maka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da tara ga watan uku na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 ibrahim ko ba tara yake ba muna cikin darasin wannan littafi na sharhin usulis sunna na imam ahmad bin hanbal kuma sharhin shakrabi a wannan gada ta alhaji salisu mai seje a gabacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darussan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wannan darasi na yau shine darasi na bakwai insha Allah ai kuna rubuta ko to nan mun kwana ne akan wato magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanun shi koko da zuciyar shi ya ga Allah koko ma bai gan shi ba kwata kwata sai aka samu hadisi mai rauni cewa abdullahi da ba zai ce manzan Allah ya ga Allah amma mawkufi ne ko mai rauni sannan sai aka samu wani hadisi ingantacce cewa ya gan shi da zuci amma an kayyade cewa da zuci in kun ko sai aka samu shi manzan Allah karan kanshi an tambaye shi ya ga Allah ya ce ai haske ne ya za ya ganai shikenan ta hanyar haka sai a ga ba ma sabani cikin abu to cikon bayani sai malamin shakrabi ya ci gaba da cewa idan ma fihi khilafun bayna sahaba kenan cikin wannan ba sabani tsakanin sahabbai fa Allah ahwa'i allazina yurawwijuna al-khilafati fil usuli wal aqaidi yaquluna was sahabatu ikhtalafu fil aqaid yace yan san zuciya yan bid'a suna kokarin sa kwaljini da jawo hankalin mutane zuwa ga mas'alar cewa akwai saɓani an samu saɓani game da usulu game da aƙida tsakanin sahabbai suna cewa sahabbai sun yi saɓani akan aƙida haza kazabin ya ce wannan karya ce makhtalafu sahabbai ba su yi saɓani ba ya ce aishatu kanat tamfir ru'yata aisha ta kasance tana kore cewa manzan Allah ya ga Allah bil basari da ganin idanu ne take korewa wa ibn abbas shi ko abdullahi abbas ma asbata ru'yata bilbasari bai tabbatar da cewa manzo Allah ya ga Allah da ganin ido ba a'a asbatar ru'yata bil fuadi yana tabbatar da ganin manzo Allah ya ga Allah da zuci anar khilaf ina sabani yake nan wannan ma fihi babu sabani cikin wannan arabtum yace to kun gane wannan eh mun gane yace to kuma bayanan wa yakatumul kalama imam Ahmad na cike bayani cewa ala hadhihi bisa ga wannan mas'ala ya kuli yana cewa wal hadithu indana ala zahiri hadisi wurin yana akan zahirin shi kenan kada yi fahimu minhu za a fahimta daga bayanin shi annahu yura lalle za a ga cewa annar rasul sallallahu alaihi wasallama ra'a rabbahu bi ainihi bina'an ala hadisi ibn abbas kenan za a dauka cewa manzo Allah ya ga Allah da idan shi in an gini bisa ga maganar hadisi abdullahi da abbas ko yace wa kada arabtum anna hadisa bana abbasin kuma kaukun sani hakika hadisin abdullahi da abbas ma za fihi min al-kalami kun san abin da ke cikin shi na magana wa annahu ma yartaqi ila darajati siha shi bai kai ga darajar inganci ba kenan mai rauni ne wa qad la yartaqi ila darajati al-hasan kai bai kai ma darajar hasan ba kenan hadisi ne da ifi kenan saboda haka imam ahmad ya kama ya kawo in bisa shine ya kawo hujja to wannan hujja rusasshiya ce thumma shakrabi yace sannan innahu muqayyadun bil hadisi sahih sannan da ma zai inganta to zai zan abin ƙayyadewa da hadisi ingantacci wanda ya ce a'a da zuci ne ya gan shi ko Fayuhu malu kalamuhu almutalak sai a ɗauki magana shi da yayi mutlaqa ala taqyidi bisa ga qayyadadda kenan wancan hadisi kufi mai rauni da ya ce ya ga Allah ɗin to za a ɗauke shi a kan hadisi wanga ingantacce ruwa musulun da ya ce a'a da zuciya ganshi kun gane ko mala ya ce barakallahu fikum mala ya mamu addu'a ya ce wata kunin natijatu sai sakamako ya hito annahu la khilafa fil qadiyyati bayna sahaba kenan sai zan kenan babu sabani cikin wagga mas'ala tsakanin sahabbai ai mun fahimci abin da kyau ko yace ammal mutaakhiruna amma cikin malamai da suka biyo baya an samu ba'aduhum wani sashi nasu ta'athara bi kalami ahmada ya tasirantu da maganar imamu ahmad da ya gina ta bisa ga wancan hadisi mai rauni wa zanna annahu ya kulu sai ya yi zaton lalle shi yana cewa anna muhammadan ra'a rabbahu bi ainihi sai zaton imamu ahmad ya tabbatar ba kaidi ne cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji shi da idanu ne wa fahamuhu hadha kada shakarbi yace fahimtar wannan malami da yayi bisa ga magana imamu ahmad kuskure ce ya ce ir, inna ahmad kana yuqayyadu eh, yuqayyidu imam ahmad ya kasance yana kayyade wannan magana da cewa ganin zuci to shikenan wannan fakar ta kare sai wani usuli daban shine al-imanu bil mizani yawmal qiyama imani da cewa za a auna ayyukan bayi mizani Allah ya ambace shi cikin alkur'ani mai girma yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a imani da wato sikeli na awon ayyukan bayi wani da'ul mawazinar qist li yawmil qiyamati imam Muhammadu ya ce daga cikin usulu na sunna akwai wal imanu bil mizani yawmal qiyamati yin imani mi kauya da yarda cewa akwai abin au Allah ya yi mizan na auna ayyukan bayi gobe kiyama aya suratul araf ta ce wal wazn yawma idhin al ran rannan au gaskiya ne za a yi shi suratul anbiya ta ambata Allah zai aza ma'aunan eh, ayyukan bayi mizani kamar yadda na karanta da zu to kuma suratul qari'a ma tana nuna haka nan fa amma man saqulat mawazinuhu ko wa amma man khaffat mawazinuhu kaga za a yi auki yace kama ja'a kamar yadda zance ya zo cikin hadisai ingantattu yuzanul abdu yawmal qiyama za a auna shi karan kanshi shi bawa gobe kiyama sai a samu wani bawan fala ya zinu janaha ba'udatin wani in an auna shi gashi son shirin katu da girma ga jiki amma auna shi bai kai nauyin hikin sabro ba saboda mi ba aiki na gari tare da shi aikin shi na gari dan kadan ne kenan bayan an auna takardun ayyuka kuma a auna ayyuka kuma a auna masu ayyukan dan dai min diddigi wannan hadisi da ya wannan magana hadisi ne da imam bukhari ya kawo cikin kitabun tafsiri babu ula'ika allazina kafaru bi ayati rabbihim al kahfi sannan muslim ya kawo shi wato a cikin sahihu na shi ma kitabu al qiyama wal jannati wan nar to sai mu ci gaba malam ya ci gaba da cewa yuta bir rajul al azim as samini za a zo da mutum mai girma mai kiba in an auna shi masa sikeli fala ya zina inda Allahi janaha ba'udatin ba zai kai nauyin hihikan sauro ba a wurin Allah in an zo an auna shi amma munan wurin mu mutane duniya dan karan nauyi gire shi in mun kalle shi san shirin katu ne kuma yana da nauyi in ka daukai amma in an je wajen Allah wurin awo saboda ba a yi kan kwarai tare da shi da an aza san sabaran banza ne hadha fihi dalilun malam ya ce cikin wannan akwai dalili akwai hujja ala annal ashkasa cewa su mutane tabbas yu nuna auna su za a yi sai an aza su bisan sikeli a malmalma ta an su bisan sikeli wa da fi hadisin sabitin kuma ya zo cikin wani hadisi tabbatacce annaba na mas'udin lalle abdullahi dan mas'ud irtaka ala shajaratin eh, ala shajaratil araki ya hau iccenya wadda ake tuna santa na asawaki ita da ake asawaki da ita wa kana daqiqa saƙaini ya kasance yana da ƙananan kwabrarruka guda biyu nashi fata'ajjabu min dukkati saqaihi sai sahabbai suka yi mamakin irin ƙananan kwabrin da Allah ya bashi fakala daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa da cewa la ta'ajjabu min dukkati saqaihi kar ku yi mamakin ƙananan kwabrin shi guda biyu fa innahuma asqal fil mizani min jabal uhud ku sani gobe kiyama in aka aza su cikin mizani su ne mahiya nauyi bisa ga dukin uhudu wanda ya je aikin hajji ya je madina ya ga dukin uhudu ya ga irin girma ne ya ga irin a ce abu zai hin shi nauyi to dole zai san abin to nan abin da ke hujja ciki mahallin shahid kenan manzo Allah ya ambaci za a auna mutane kenan tun da ambaci auna kawai Abdullahi da Mas'ud kenan malam na hujja da shi cewa su ma mutanen za a auna su kuma na hujja da cewa kenan abin au gaskiya ne za a auna to wannan hadisin idan ma kowa mai takiki kasa ya ce musulun ahmad za a dibi a same shi wanda ke tare da ta haƙiƙi ahmad shakir musulun abdullahi dan mas'ud musulun eh, abdullahi bin mas'ud za a dibi in haka dibi musulun ana abdullahi dan mas'ud da yake yayi shi ne akan kowane sahabi in ya kama kawo hadisan shi sai ya kare sannan kuma ya sa sunan wani sahabi ya ta kawo hadisan shi sai ya kare to musulun abdullahi dan mas'ud ya ce hadisi bai lamba wato 3991 eh, kala ahmad shakir ahmad shakir yace da isnaduhu sahihun da hadisi wanga ingantacce ne to sai mu koma cikin matan littafi shakrabi ya ci gaba da cewa hada wannan hadisin shi ma dalilin ga littafin wannan hadisin shi ma dalilin dalili ne ala annal ashaka sayuzanuna bisa ga cewa lalle mutane auna su za a yi su kama karan kansu wa ammal amal amma su ayyukan mutane da suka aikata fala khilafa fiha wannan babu sabani tsakanin malamai za a auna su annaha tuzanuna tabbas su ayyuka za a auna su amma wannan eh, eh, malam da yace babu sabani tsakanin mutane ahlus sunna amma masu inkarin mizani ai kaga babu su ciki kenan mu'tazilawa da jahamawa masu inkarin mizani to kuma banda wannan ma mu ƙara cikowa wa yuzanu suhuful amali kama fi hadisi sahibul bataka ko za a auna su kansu takardun ayyukan kamar yadda ya zo cikin hadisin eh, mai bid'aka wanda tar da bayanin shi gaba insha Allah sai shakrabi ya ce al-mu'tazila wal jahamiyatu wa ahli dalali yankiruna al-mizan al-mahsus mu'tazilawa da jahamiyya da duk wasu 'yan bata 'yan kungiyar bata 'yan aƙidar bata suna inkarin mizani wanda za a yi buɗe ido a gani ko a iya tabawa suna inkarin su suna ganin ba shi ne mizani ba raddul wazana al'adala sun mai da wazan a da za a yi kawai adalci ne allah za shi ne mizani adalci kawai malai ce hada qaul mu'tazila wal jahmiya wannan ita ce maganar mu'tazilawa ita ce maganar jahamawa wa man wafaqahum min ahli dalali da duk wanda ya goya musu baya daga cikin yan tawagar bata yankiruna al mizana suna inkarin mizani ba su yarda da shi ba wal mizanu malam ya ci gaba da sanar da mu cewa shi mizani lahu kiffatani tahi guda biyu gare shi tuzanu fihim amal cikin su ake auna ayyukan bayi a aza aiki na laihi wannan tahi a haza aiki na kwarai ga wancan tahi na sikeli kamar sikeli namu na duniya wa azi min Malam ya ya ce wannan suna daga cikin dalilai hadisi sijalati hadisi na wannan takardu rubutacci allati yati yani yukhbiruhu Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah zai ba bawa labari da su tabaraka wa ta'ala wa ya'ridu alaihi amalahu ya gitto mu bawa su wanda za a zawa da shi ya gito mu bawa su wato wannan takardu ya gito mishi amalahu ayyukan shi fa'ida biha sai ya zan wato takardun da ke dauke da wannan ayyuka na bawa fi tisi'atin wa tisi'ina sijillan takarda gomiya tara da tara tamla'u ma na sama'i wal ardi takardun sun cika sassanin sama da ƙasa don yawansu da faɗinsu wani hadisi sai ya ce takardun bakin iyakar ganin mutum sun mayu ƙalu sannan sai a ce ma mutumin hallaka amalin ko kana da wani aiki na kwarai kai wurinka hallaka min khairin akwai wani aikin alheri wurinka hallaka min amalin fa yaqulu la ya rabbi ce a ba da sauran wani abu ya ubangiji wani wata ruwaya ce mishi akai kana da wani uzurin da zaka kare kanka ce a a ba da shi fa yaqulu sai Allah ya ce mishi ballaka na hasanatu ce akwai wata hasanar ka guda a wurin mu wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka bai zalunta kowa fatu da la ilaha illallah fi kifatin kenan bai da wani aikin lada sai ayyukan laihi ko kun lura ayyukan laihi ne kawai aka zo da takardu cikar ayyukan laihi to da kawai aikin shi na tauhidi riko da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ce kana da wata hasanar ka guda sai a kawo la ilaha illallah azafi kiffatan cikin tahi guda na na mizani wato da hadhihi sijilati a tis'atu tis'una wannan takardu takarda ta sa'in da tara a tis'atu tis'una sijillan wanda ke rubuce takarda ta sa'in da tara sai a asa su fi kifatan cikin tahi guda fatar rajjaha bihi ma la ilaha illallah sai wannan aiki na shi la ilaha illallah sai rinjayi wa'ancan takardu duka li'annahu la yathqulu ma'a ismillahi shay'un dan babu wani abu da zai zan yana da nauyi ya rinjayi sunan Allah kenan aikin tauhidi da ya tsare yau shi zai ceton shi mun gane ko to wannan hadisi imamu tirmizi ya hitar da shi cikin sunan nashi kitabul iman babu ma ja a fi man ya mutu wa ya shahadu an la ilaha illallah wannan babu hadisi mai rakami mai lamba 2639 eh, sannan sunan ibn majah ya hitar da shi kitabuz zuhud babu ma yurja rahmatullah rahmatullahi yawmal qiyama a wannan baban kala shekul albani sahihun nasiruddin albani ce hadisi ne ingantacce shikenan a shahid ya ce abinda za mu halin shahid da shi cikin wanga hadisi anna al-mizana thabitin fil kitabi was sunnati kenan shi mizani abin awan ayyukan bayi gobe kiyama ya tabbata da dalilai cikin littafin Allah da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani gashi ya zo gashi dan cikin hadisi mun karanta ko to a cikin qur'ani ya zo wa nada'ul mawazin alqista li yawmil qiyamati fala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin suratul anbiya aya ta 47 wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasru anfusahum fi jahannama khalidun suratul arafi aya ta 103 uh, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika fi um, fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya suratul qari'a aya ta 6 zuwa ta mun gane ko to kenan wato Allah tabaraka wa ta'ala suratul anbiya yace wa nadar wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah za mu azama aunai na adalci domin tsayuwar kiyama domin yinin kiyama fala tuzlam nafsun shay'a ba ran da za a zalunta da wani abu wa in kana mithqala habatin min khardalin daidai da kwaya tsintsiya na aikin ka na lada to a taina biya za mu zo muka dashi ba za a zalunta ka ba wa kafa bina hasibina ma dalladamu mun isa mazan masu lissahi suratul anbiya wa man khaffat mawazinuhu wani wuri Allah ta'ala ya ce duk wanda ma'aunan shi suka yi sassabce ba da ayyukan lada da yawa fa ulaika allazina khasru anfusahum wannan sune za su asara kawunan su fi jahannama khaliduna za su zan wato tababbu cikin jahannama za ma su asara cikin jahannama za su asara kawunan su za su zama su dawoma kuma a jahannama suratul arabi ba ma man saqalat mawazinuhu amma wanda ma'aunan shi ma'aunan shi suka yi nauyi da aikin kwarai fa fi ishatir radiya wannan rayuwar shi cikin yana cikin rayuwa mai daɗi yardaddiya a wurin Allah wa ma man khaffat mawazin wa ma wanda ma'aunan shi suka sassabce ba aikin lada mai yawa ciki ba ummu hawiya uwar shi hawiya ce suna ne na wuta suratul qari'a kaga wannan duka ya nuna kenan za a yi ayyukan za a yi awon ayyukan bai sai malam ya ce wa ma'al asfi tare da abin bakin ciki sayyidul kutub wannan malami sayyidul kutub wallahi malam ya rance ya ce yana rantsuwa da Allah yankiril mizana a cikin littattafan shi yana inkarin wanga mizani din inkirin tallahi yana inkarin ganin Allah al gobe kiyama wasara al jahmiyyati wa ma'al mu'tazila ya tahi ya bi waga jahamawa da mu'tazilawa ya kama irin hanyar su fi kafirin min al cikin mas'aloli masu yawa na aqida zaka same shi tare da su cikin tawagar cikin garken su yake malai yace wallahi hadha hasilun yace wallahi wanga abin tabbatacce ne da ko jina bata muku wani hana na kulu hada malai yace muna maimaita faɗin wannan ne li alla yakhuda unasun bi kutubi hadha rajuli dan kar a yaudar wasu mutane da littattafan wanga mutuna wani mutum ne yake nuni kenan sai da kutub ka a rudu mutane da littattafan shi fa ha wallahi mali'atun bid dalalati ya ce wallahi littafan shi cike suke da bata ya ikhiwa ya ku yan uwa ku sani wallahi fi usasul usasi wa usulul usuli sai da kutub ya takabbatu wa daya'a wa kathirin min shababi sai dayyuna bisabbi taqdisihum lahu ya ce da yawa cikin wato usul sai da kutub cikin usasul fandasan fandasan a ce duk ginshiki da za a aza wani ginshiki bisa shi duk wani asali da za a ɗora wani asali bisa shi na aƙida to za ka samu sai da kutub yana faɗuwa yana tashi cikin abin da bai dace da aƙida ahlus sunna ba ya ce da yawa yakan to zartar da lokacin shi ya saki mazhaban ahlus sunna ya ce to da yawa kuma akan samu mini shabab daga cikin matasa sai dai yu'una suna bata lokacinsu bisa bi taqdisuhum lahu ta hanyar tsarkake neman sai sun tsarkake sai da kutub wa in zarihim lahu ghayra manzilatihi da neman sai sun azashi masabkin da matsayin da ba nashi ba fala tajrul mu'taziliyya wal jahamiyya fi bid'atin ba za ka samu wani ba mu'tazili ba ko wani ba jahmi ba ba za ka same shi cikin wata bid'a ba illa sharakahum fiha face sai sai da kutub yayi tarewa da su cikin wannan wannan bid'a wajallaha lahum yanzu shi zai kara bayyana musu hanya wannan batan hmm. wa waddaha shi zai ƙara waye musu kai bisanta mal asabi tare da abin bakin ciki fa huwa yunkirul mizana wal arsha yana inkarin mizani yana inkarin al'arshin Allah wa ashiya'an kasiratan ma zakin wallahi abin bakin ciki wallahi abubuwa da yawa na aƙida yake inkarin su shine malam kenihin kuma wasu matasa sun rike littattafan shi kuma suna ma shi zu hadisi wance ne da muka karanta wanda muka yi takharijin shi kasa mun raga magana ibn hibban ko shi ma ibn hibban ce eh, eh, a ba mu kawo gare shi ba mu lamba ta biyu wani hadisi ne makaranta ba mu komo kasa muka yi a yawwa ƙetara muka yi wa kada wara da fi hadisin lau wadi atis samawati saba'i ko kuntuna wani wannan hadisi mun ƙetarke shi cikin dalilai na sunna masu nuna akwai mizani gobe kiyama hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lawudi atis samawati as da za a aza sammai bakwai wa man fihinna da duk wanda ke cikin su wal ardina as da kasai bakwai Wan fihin da duk wanda ke cikin su da za a aza su fi kifatin cikin tahin mizani guda tahin sikeli guda wa la ilaha illallah fi kifatin ita kuma la ilaha illallah ita kadai cikin tahi guda la malat bihin la ilaha illallah da sai la ilaha illallah ta rinjaye su to wannan shine mu karanta ba to shine nan takarijin shi kasa ni na ga wannan takarijin mu karanta shi ba sai ce shi ma wannan wato masanin na imam ahmad ta hakikin ahmad shakir masanin na abdullahi bin amr kenan wato hadisi mai lamba wato 6583 kala ahmad shakir da sahihun shi ma ahmad shakir yace sanadin shi ingantacce ne to wancan nasiruddin albani yace ingantacce ne ko shine da ce ahmad shakir yace ingantacce ne a wancan na sama shine albani ya inganta da shi wanga kuma shine ahmad shakir ya inganta abin nan shi mun gane ko to wancan na sama ba mu ambace ibn maja ba ko ketar kiya muka yi da muka zo sai muka zo muna ambatan amadu shakir wancan na sama ibn maja ya hitar da shi kitabar zuhri babu ma yurja min rahmatillah yawmal qiyama sai muka ci hadisi mai lamba yawa sai muka komo nan ga na ƙasa mun karanta shi ta to shikenan sai nan wanga na ƙasa sai ce ibn maja ya hitar da shi a cikin sunan nashi eh, ibn ibana ya hitar da shi sannan hakim ya hitar da shi kuma hakim ya saha shi kuma eh, zahabi ya mai muwafaka ya ce eh haka ne sannan shi hafiz filfatahi hafiz ibn hajar al-asqalani sai ce Sa'i ya hitar da shi cikin sunan nashi bi sanadin sahihi to shi kenan saboda takarijin wancan ne mun yau ketara to ya aka yana mu duka muka ketara ko bacci kuke yi ni ido na sun ketare ku kuma dukan ku idan ku suka ketare mu duka mun yi ketara <laughs> a ba ku ta ga sharhin <laughs> yau adin da ku ga anan cikin matani na yake tara ko <laughs> sai mu ci gaba malam yace wal imanu bil mizan yawmal qiyamati kama ja yace imam ahmad yace daga cikin usulin sunna akwai imani da mizani cewa akwai abin awo gobe kiyamar za a auna ayyukan bayi kamar yadda ya zo cikin sunna yace al mu'tazila wal jahmiya wa ahlud dalali wal yin yunkiruna hadhihi al ashya yace to mu'tazilawa da jahamawa da dukkan taugogin bataccin mutane masu batacciyar aƙida da batinawa masu takamar ilimin batini yunkiruna hadhihi al ashya suna inkarin wannan abubuwan na aqida wal imani bihi imam ahmad ce wajibi ne imani da mizani wata sadiku bihi da gaskata shi wal iradu an marar da zalika da kawai da kai ga dukkan mutunan da ya yi watsi da wannan magana ka kawai da kai da gare shi wa tarku lati da barin jayayya da shi wanda dai kawai da kai ga wannan magana ka kawai da kai ga wannan zance to ka yi watsi da zancen shi ka kai kuma mujadala da shi Allah ya ce araftum ma yuqalu fil mujadala kun san abin da muka karanto baya wajen mujadala da inda ka gabata da wani amfani to kar ka yi ta wannan fakarar ta kare sai takalimullahi li ibadihi yawmal qiyama Allah zai magana da bayan shigo kiyama a gida ahli sunna wal jama'a mun karanto wani abu daga ciki ai can baya sai shakarabi ya ce imam ahmad ya karantar da mu ga fakara ya ce yana daga cikin usulin sunna wa anna allaha ta'ala ya kallimul ibada yawmal qiyamati lalle Allah ta'ala zai magana da bayi gobe kiyama laisa bainahum wa bainahu tarjumanun babu wani mai fassara tsakanin shi da mutanen wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wajibi ne imani da haka da kuma gaskatawa sai shakrabi ya ce to ga sharhi asharf ya ma minkum min ahadin illa sai kallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun babu wani mutum cikin ku hadisi ya zo babu wani mutum cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai Allah ya yi magana da shi sai ubangijin shi ya yi magana da shi ba tare da akwai mai fassara tsakanin su ba ba mai tarjuma ba mai fassarawa wannan hadisin kuma Imam Bukhari ya hitar da shi cikin kitabar riqaq babu man nuqishal hisaba uzziba wannan babu Musulmi ya hitar da shi cikin kitabar zakati babul bahfi ah, babul hafi ala sadaqati walau bi shiqqi tamratin wannan babu to shikenan to kaji wannan na nuna Allah zai magana da bayi wa sami'tum yunadi ar-rabb za ku jin wato hadisi ya zo ubangiji zai ɗora kira kuma aya ta zo ubangiji zai kira gobe kiyama tabaraka wa ta'ala wadan Allah ta'ala wa yau mai nadihim aina shurka'i kalu azanna kama min namin shahida Allah a ran nan zai rera kira ya ce ina abokan tarewa tau wanda ake musu bauta irin wadda ake mini ana daidaita su da ni ina suke a yau ina suke kalu zai ce a zanna ka muna sanar da kai ya Allah ma min namin shahidin ba mu da wani mai shaida wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl da abin sai kasance suna bauta gabanin kiyama ran nan zai bace musu hujjoji su za su bace malahum min mahi wa zannu malahum min mahis su tabbatar da ran nan ba su da mahiji suratul fusilat a ta 47 zuwa ta 48 da wadan Allah ta'ala da ya ce wa yau mai nadihim fa ya kula aina shurka iyal ladina kuntum tazumuna Allah zai rera kiraran nan ya ce ya dora cewa ina abokan tarewa ta wanda kuka sance kuna raya cewa sun cancanta hada su da ni matsayin madaya suratul qasas aya ta 62 sai shakarabi ya ce to ku sani wani da'u la yakunu illa bi harfin wa sautin kira ba zai tabbata kira ba sai ya kasance da sauti da harafi da sauti wa huwa al-kalam shine abin da ake ce ma magana kau wa inadi ahlal janna kuma Allah zai kira yan aljanna a cikin hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kira yan aljanna yace musu hal raditum hal azidukum shin kun yarda da abin da na ku ciki kuna so in muku ƙari mun gane ko wannan hadisin takarijin shi ya gabata baya fa yakallum wa yatakallamu zai yi magana zai ci gaba da magana ya kallimul afarada subhanahu wa ta'ala Allah zai magana da ɗaiɗaikun mutane wa ya kallimu kulla ahadin bi gairi tarjumanin zai magana da kowane mutum ba tare da an sami fassara tsakanin shi da shi ba wa ya jami'a Allah zai magana da mutane baki daya wallahu subhanahu wa ta'ala mausufin bi hadal kamali Allah subhanahu wa ta'ala abin sufantawa ne da wagga sufa ta kamala azalan wa abadan tun azal kuma nan gaba har abada ba zai gushe daga wannan sifa ba ta kamala sufan magana wa haza min sifati kamalihi wannan suna cikin sufofin kamala Allah wa yukallimul afarada yawmal kiyama zai magana da ɗaiɗaikun mutane gobe kiyama daban-daban wa kallama Musa wa kallama muhammadan sallallahu alaihi wasallam yi magana da annabi musa qur'ani ya fadi yi magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daren iraji hadisi ya fadi wa kallama jibrila yi magana da jibrilu wa kallamul mala'ikata yana magana da mala'iku tabaraka wa ta'ala wa huwa min sifatil kamali magana tana cikin sifofin kamala shakrabi yace ash-shahid abin da ke mahallin shahidin nan annal kalama ya hasul lil mu'minina yawmal qiyamah magana da Allah zai da mu'minai gobe kiyama ne za ta faru mun gane ko wannan fakara ta kare sai fakara ta al'imani bil haudi wa sifatuhu imani da tabkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin sifat tabkin irin girman shi irin fadin shi irin tsayin shi tabkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai imam ahmad ya ce wal imani bil haudi yana daga cikin usulin ahlus sunna wal jama'a imani wato imani da tabkin manzan Allah yana daga cikin abin da in baka yarda da shi ba kai ba ahli sunna bane wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawmal qiyamati taridu alaihi ummatuhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas yana da tabki mai hwadi gobe kiyama wanda al'ummar shi za su zo shan ruwa tabkin daga nan ne wurin aunawa a gane wane ne mabiyan annabi na gaskiya wane ne dan bid'a a kore shi ba mutumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane kamar dai dabbobi kana share da su ruwa sai wata dabba ta shigo garken ka da ba taka ba kore ta ake daga ruwa arduhu mithlu tulihi fadin shi daidai yake da tsawon shi da fadin shi da tsawon shi da ɗaya ne to ina ganin kaza din ya kusa kariya kenan masiratu shaharin wato duk tsawon wata guda ne tsayin shi da fadin shi shi tamkin aniyatuhu ka adadin nujumi sama'i korai ko kofukan da za a shan ruwan tamkin kamar adadin talmamin da ke cikin sama alama sahhat bihi al-akhbar wal athar min ghairi wajhin bisa ga abinda hadisai suka inganta da atharu na sabai suka inganta ba ta fuska guda ba wannan shine usuli daga cikin usulin ahli sunna wanda in baka yarda da shi kai ba ahli sunna bane sai a sharu shakarabi yace to ga sharhi wal imani bil haudi imani da tabkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haza min al aqaid to akwai wanda ya rike inda muka tsaya a sharhu ko kenan muna bisa fakarar usuli na imani da tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun inganta akan haka tsawon shi ta hiyar wata daya fadin shi ta hiyar wata daya haka hadisai suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da asarin sahabbai Allah ya ce a sharhu shakrabi ya ce wagga magana ta imamu ahmad cewa wal iman bil haudi wajibi ne imani da tafkin manzo Allah sallallahu alaihi asali ne daga cikin usulus sunna hada min al aqaid allati yajibu an yu'mina biha al abd yana cikin aqida yana cikin wato mas'ala ta aqida wadda wajibi ne bawa ya imani da su baki da wa kada waradat fil haudi ahadithun balagat hadda tawatir hakika hadisai sun zo game da mas'alar tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisan sun kai haddin tawatiri mun gane ko wato haddin tawatiri da suka kai su hadisan sahabbai sun ruwaito su wanda sahabi bid'un wa thalathuna sahabiya kamar yadda malamai suka ambata hafiz ibn eh, hafiz ibn kathir wato cikin littafin shi na tarihi bidatu wannan haya ya tattara hanyoyin hadisan ya kai matukar tattara su cewa sahabi talatin wani talatin da wani abu sun ruwaito hadisan to mutum ya tarba cikin bidatu wannan haya ya ga yadda hafiz ibn hazm ya abin nan su wa annahu yu'na abin da ake ni masiratuhu shahr tahiyya huwa din tabkin tahiyya wata guda wannan bukhari ya hitar da wannan a cikin kitabun riqaq babin fil haudi babi na magana tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tuluhu wa arduhu wato tsawon shi da hwadin shi sawa daidai da daidai yake haka shi kuma musulmi ya rawaito cikin kitabul fada'il babu isbat haudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi babu na tabbatar da tabkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sabobin tabkin bi lafaz da lafazin cewa wato arduhu mithlu tulihi hwadin shi misalin tsawon shi shikenan wa tuluhu wa arduhu sawa ya ce wa fil hadith shakarabi ya ce a cikin hadisai ya zo annahu min madinati ila sana'a kama a ce daga garin madina hiyar da za ta zuwa a garin sana'a a ƙasar yaman mun gane ko ƙasar yaman ta yanzu to sana'a babban birni ne a cikin ƙasar yaman to a ce daga madina zuwa yaman tafkin ya kai haka nan faɗin shi da tsawon shi tsawon shi ya kai can faɗin shi ma ya kai can wannan shi kuma bukhari ya hitar da shi cikin kitabar da baban fil haudi shi ma musulmi ya hitar da shi kitabar fada'i baban fi isbati haudi nabi na sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce to kuma ruwaya ta zo wa min ailati ila sana'a wata ruwaya ta zo ya ce daga aila ka tahi zuwa sana'a shi kuma wannan ruwaya bukhari ya hitar da ita ma kitabar da babin fil haudi muslim ya tare ita ita ma kitab al-fada'il baban fi isbat haud nabiyina wa sifati shakrabi ya ci gaba da cewa fa huwa mimma akrama Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wannan tabki na alkausara yana daga cikin abin da Allah ya karrama annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi gobe kiyama wa qala fi sha'ani Allah ya faɗa game da sha'anin wannan tabki inna atainaka lakausar lalle mun baka tabkin alkausara fasalli li rabbika ka kai sallah domin ubangijinka ka yanke abin yankanka domin ubangijinka inna shani aka hula abtar duk mai muzanta ka shine zai zama mai yankakka albarka mai yankakken baya ba zai ba shi ba za ta albarka ba suratul kautsar aya ta ɗaya zuwa ta uku <laughs> sura ɗan gurgum kenan فهذا من أفضل ما ما امتن ما امتن امتن الله ما امتن الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم wannan yana daga cikin mahi falala abinda Allah ya ma annabin shi bawan shi manzan shi annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baiwa da shi wa karamahu bihi fi dunya wal akhirah ya karrama shi da shi a duniya da lahira malai ce warada anna unasan ya zo zance ya zo lalle wasu jama'a duna anhu hadisai sun zo cewa akwai jama'ar da za a korewa daga wanga tabkin ana su shan ruwan shi wa humal murtadduna su ne yan radda wa'anda suka yi radda bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wa'anda Abubakar ya yaƙe su da duk wanda ya aikata irin aikin su bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yalhaqu bihim ahlul bid'ah aidan ana hada su da duk sauran yan bid'a saboda hadisan sun zo sun ambaci duk wani dan bid'a to ya shiga ciki zakara hada al qurtabi wa ghayruhu imam al qurtabi ya ambata haka wani qurtabi ma daga cikin imamai malamai ya ambata haka wani kala zalika al-hafiz ibn hajarin anhu hafiz ibn hajarin ya dakalto ga magana daga gare shi yace annal bukhari lalle imam al-bukhari ya kala ya ce annal murada billazina yuzaduna anil haudi abinda ake nihi da wannan za a koriya daga tabakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai yaqulur rasul abinda ake nihi da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai cewa a sahabi a sahabi mutane na ne mutane na ne to wa'annan abinda ake nihi da su wa'anda za a koriya daga tabakin manzo Allah na cewa mutane ne ne hadisin wannan kuma ya zo cikin sahih bukhari kitab ar-raqaq baban fil haudi ya zo cikin muslim kitab fadail baban fi isbat haudi nabiyina wa sifatihi ya ce to da ake nihi da wa'annan da ke cikin wannan hadisi da ke cikin wannan babuka cikin wannan littafai kala sai ce innahum ahlul riddati su ne yan raddadin nan wanda suka yi ridda bayan da so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wa'anda suka biyo bayan su da yin ridda bayan sun shiga musulunci su koma su hita ya ce wa'ada kala fihim gairuhu wani wanda ba bukhari ba ya ƙara sanyawa cikinsu su ahlul bidai ya ce yan bid'a sun shigo ciki ba yan ridda ne kadai ba limada mana ya tambaya da ya bada amsa ya ce saboda mi aka ce hadda yan bid'a ciki kala ya ce saboda li annahum su ba'dahu saboda sun kirkiro bid'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadal bid'i su ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam yan bid'a sun kirkiro bid'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima za turidu saboda mi za a kore su daga tafkin alkautsara tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna kiran kansu musulmi ce li'annahum gayyaru dinan lahi saboda sun canza addinin Allah wa ahada su fihi ma laysa minhu sun kirkiro abin da babu cikin shi fal hadisu yanawiluhum eh, ya tanawaluhum hadisin wanga ya jawo hadda su ciki mun gane wannan kun san mai risala ma kawo cikin risalar shi ya ce wai zadu anhum man gayyara wa baddala duk wanda ya canza addini ya hurhura shi za a kore shi daga tafkin alkawasara babu matan takubi al'alisana baban harko cikin risala karanta shi yana kawo aqida ahli sunna wal jama'a sai zo ga bagana tabkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk dan bid'a za a kore shi gare saboda hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutanen da za a koriya daga wannan tabki a sha makance su daga gare ni sai an dole cewa mutane na ne sai a ce baka sani ba bayan ka sun canza addini sun hurhura addini ba su gushe ba suna yin da baya da baya har sai da suka bar addini kenan duk wani dan radda da ya radda su abubakar suka yaƙe shi da duk wani wanda ya irin radda shi da duk wani wanda suna yana cikin addini amma ya kirkiro wani abu sabo da ba annabi ya bar shi a duniya ba to ya shiga cikin wannan karanta cikin bukhari da muslim da hadisan nan cikin riyadi salihin hadisan nan cikin muwadda malik hadisan nan malam ya ci gaba da cewa hadisi ya zo cewa wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawmal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu misal tulihi masiratu sharin tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da tabki gobe kiyama wanda al'umma shi za su zo shan ruwan tabkin faɗin tabkin kamar misalin tsawonai ne masiratu shaharin ta hiyar wata guda ne aniyatuhu kwaccayen da za a shan ruwan tabkin ko koran da za a shan ruwan tabkin ko ka ce kofukan da za a shan ruwan tabkin ka adadin nujumin samayi kamar adadin tarmamin cikin sama kuma kofukan min zahabi wal fiddati akwai na zinariya akwai na azurfa akwai na zinariya kawai akwai na azurfa yace kama fi muslim kama yadda hadisin ya zo cikin sahihu muslim to sai ko mun kasa ya gaya mu cikin sahihu muslim din sai ce cikin kitabul fada'il babin fi in babu eh, isbati haud nabina wa sifati wannan babu yace alama sahat bihil akabaru wal atharu wannan duka bisa ga abin da ya inganta ne na hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da asarin sahabbai min gairi wajahin ba ta fuska guda ba sun zo ta fuskoki da yawa hada shay'un ma'ruf ce wannan wani abu ne wanda yake sananne ne a wurin ahli sunna wal jama'a to nan sai in tashi da mu sai mu garzaya zuwa ga sharhin ibnu abul izzi hanafi wanda ya akan aqidatu tahawiyya ta imam tahawi a cikin wannan sharhi sai ya ce wa kada warada fi hadith hakika ya zo cikin wasu hadisai anna li kulli nabiyyin haudan cewa kowane annabi yana da nashi tabki na alkausara ya ce wa anna hauda nabiyina sallallahu alaihi wasallam a azamuha wa halaha wa kasaraha waridan ya ce amma tabkin annabinmu shi ya hi su girma ya hi taɓukan sauran annabawa girma ya hi su daɗin ruwa ya hi su yawan jama'ar da za su zo shan ruwan dangance da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshen zamani tun lokacin aiko shi dibi zawwa yanzu ma kiyama bata tashi ba shekara dubu da ɗaruruwa ko to adadin mutum nawa suka zama cikin al'ummar shi suna da yawa to kuma yanzu nan gaba tashin kiyama adadi sai Allah ya sani ko to kaga sauran annabawa kawai annabi adam shine ma ya shekara dubu annabi nuhu shine ma ya shekara dubu yana wa'azi ko to kenan shi manzo Allah bayan ya rasu ma al'umma shi tana nan tana ƙara har kiyama ta tashi kenan shi ya samun lokaci mai tsawo to al'umma shi za ta yawa wannan kenan to sai Nasiruddin Albani ya zo yin ta'aliki ƙasa sai ya ce wanga hadisin hasanin ne na cewa kowane annabi na da tabiki ya ce hasanin hadisi ne turmizi ya hitar da shi cikin sanin nashi da turmizi ya rawaito shi wakala sai wakala garibin sai ya ce hadisi ne garibi Sun zakara sanin sai turmizi ambata cewa annahu ware da mursalin hadisin ya zo a matsayin mursalin wakala kuma sai ya ce huwa sahihun wa huwa sahihun hadisi hadisi ne wanda ya inganci sannan sai nasiruddin albani ya sake cewa warawa tabrani aidan kama fil mujma'i yace tabrani ya hitar da shi kamar in kanta ta cikin mujma'i zawaid mujalladin shi na goma hadisi mai lamba 363 ka gan shi wakala shi mai mujma'i zawaid haifami sai yace ce wa fihi marwan bin ja'far as-samri a cikin shi akwai wato Marwana bin ja'far wa thaqahu ibnu abi hatim ibn abi hatim ya aminta da shi ya ce amintacce ne ƙara da azadi ya ce azadi ya ce ya takallamu na fiye malamai suna magana game da mutuncin shi a ruwaya wa baqiyatu rijalihu thiqatun sauran mazajen da ke cikin isnadin shi amintattu ne sai nasir dini albani ya ce sun wajattu ma ya kawil haditha sai na sami abin da ke karfafa wanga hadisi fa kharrajtuhu fi sahiha sai na yi takarijin hadisin cikin sahiha cikin silsilatu sahiha kenan wato lamba hadisi 1589 ce in ka tai can ka gan shi to kenan bisa ga wanga hadisin sai mu ce kenan annaban mu ba shi kadai ke da tafkin alkausara ba sauran annaba suna da tafkin alkausara kenan ba sai an kare sai kai tambaya kace to shi annabi Muhammad shi kadai ke da tafkin alkausara to an huta mun gane ko saboda nan shakrabi bai kawo ba shi kuma imam da yake asul ne yake kawowa shi bai yi zancen shin wani annabi na da ko bai da ba to shi yasa sai na ta can na yi kala cikin wasu littafai na ahli sunna to sai wata fakara daban al'imani bi azabil kabari imani da azabar kabari mun gane ko wasu sun yi inkarin azabar kabari ce to ran da ya mutu ya za a gama shi da gangaje jikin a masa azaba kaza kaza wani ma kura ta canye shi wani cikin ruwa ya fada wani wuta ta toye shi toka ce ko kun gane shi ba ya da kabari abin da ke hujja dan bid'a kenan sai malam imam eh, imam ahli sunna imam ahmad yace daga cikin usulin ahli sunna wanda in kabbar ɗaya ciki ba kai imani da shi kai ba ahli sunna bane yace akwai wal imani bi azabil kabari yarda imani da cewa akwai azabar kabari amma kabarin nan cikin cikin kura ne ita ce in ma cikin teku ne ka fada ka mutu amma ina ne kake sai dai Allah ya kawo azaban nan in azabar ka cancanta ko ya kawo maka ni'ima in ni'ima ce ta cancanta kenan wa anna hadhihi al-umma cewa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alba wallahu lil ahad tuftanu za a fitine ta ma'ana za a jarabe su za a musu tambayoyi fi kuburiha za a musu tambayoyi za a yi musu wanda suka cancanci azaba azaba cikin kaburburan su wa tus'alu za a tambaye su anil imani wal islam wa man rabbahu wa man nabiyahu za ta cikin kaburburan su game da imani game da musulunci mi a addinin ka sannan wane ne ubangijin ka sannan wane ne annaban da aka aiko maka kamar yadda hadisai suka zo da wannan cikin bukhari da musulmi da sauran littafan sunna wa yatihi munkarin wa nakirun mala'ika munkarin da nakiri za su zo mutum cikin kabari kaifa sha Allahu azza wa jalla irin yadda Allah ya so wa kaifa arada da irin yadda ya ga dama ya nufata wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wajibi ne imani da haka wajibi ne gaskata haka to magana imam ahmad kenan cikin usulul sunna sai shakrabi ya ce a sharhu ga karin bayani ya ce wannan magana ta imam ahmad cewa wal imanu bi azabil qabr yana cikin asali daga cikin usulul sunna imani da azabar kabari hadha waradat fihi ya yace wannan hadisai sun zo cikin wannan mas'ala wa min al ayati cikin ayoyi ma sun zo daga cikin ayoyin akwai kaulihu tabaraka wa ta'ala annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab yace daga cikin ayoyi masu nuna azabar kabari Allah da ya ba mu labari a suratul ghafir aya ta 46 cewa su fir'auna suna can ana gitto su ga wuta sahiya da marice guduwan washiya wa yawma taqumu sa'atu in kiyama ta zo kaga yanzu ana ta masa hakanan ya yace to in kiyama ta zo to sai Allah ba da umarni ya ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da mutanen fir'auna a shaddal azabi zuwa ga azabar ta tsanani sai ma da yace fa fir'auna wa qaumuhu fir'auna da mutanen shi wa kazalika sa'irul kuffari eh, haka nan sauran kafirai ya uraduna alan nari guduwan wa ashiya suna can ana gitto su ga wuta bayan sun mutu sahiya da barici hada azabul barzakhi wannan azaba ce ta rayuwar barzakhu ta kabari thumma tafa alaihi azaba yawmul qiyama sannan sai adafi akan wannan azaba ta rayuwar kabari sai ya adafin azaba gobe kiyama bayan an yi tsaye kiyama sai ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da mutanen fir'auna azaba mai tsanani yan ce ala din wani har da shi ciki ila ayatin ukura mala yace zuwa ga wasu ayoyin daban tafi da haza wadda ke tabbatar mu wannan wadda ba wannan ba ma wanda suka zo da maganar azabar kabari yace wa warada fi azabar kabari anar rasuli alaihi salatu wassalam fi sahihaini yace hadisai sun zo game da azabar kabari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bukhari da muslim a cikin bukhari da muslim din sai lamba sai komo kasa yace bukhari cikin kitabul wudu'i babu ma ja fi gasar libauli magana azabar kabari ta zo game da wannan mutum wanda ake ma azabar cikin kabari su biyu guda aka ce saboda hitsari bai tsarkaka daga hitsari guda kuma saboda annamimanci kaga wajen ce azabar kabari ce kun bayanci wannan ko musulmi ya rawaito shi ma kitabar tahara cikin sayyuna shi babu dalili ala najasatil bauli wa wujubul istibra'i wannan baba cikin sayyuna shi hadisin wani hadisi ne suka kawo yace gashi marra ala kabaraini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburbura ne guda biyu wa qala sai yace innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin ga mutane eh, kaburburan guda biyu ana ma abutan su azaba kuma abin da ake musu azaba game da shi ba wani abu ne mai girma ba abu ne wanda mutane za su dauka shi kawai karami ne kala sai yace bala innahu kabirun suka ce amma yace amma zanubin mai girma ne amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima yace ɗayan su yana yawo da annamimanci annamimanci kuma yana cikin kaba'ira dan ce la da kullu jannata nan mamu mai annamimanci bai shiga aljanna kaga alkawalin azaba ne ko to in annabi ya ce haka ko Allah cikin Qur'ani ya ce haka game da laihi to ya zan kafaira ya ce wa amma al'akaru amma gudan fakana la yastatiru min al ya kasance bai tsarkaka daga bawli wa waqa waqa fi kabiratin kenan ya abka cikin zunubi babba fa azabahu Allah fil barzakhi sai Allah ya zanye yana mishi azaba a rayuwar barzakhu a rayuwar kabari sai shakarbi ya ce hada min al-adillati wannan yana cikin dalilai yana cikin hujjoji ala annan nasu yu'azzabuna fil qabri bi zunubihim cewa mutane tabbas za a dora musu azaba cikin kaburburan su da dalilin zunuban su mun gane ko yace wa mina daga cikin hadisan akwai hadisul bara'i yani annahu ya'tihi munkarun wa nakirun wa yas'alanihi hadisin bara'i ya ce mala'ika munkarin da nakiri za su zo ma mutum cikin kabarin shi su dora tambayar shi fal muminu shi mumini ya kula zai ce huwa muhammadin rasulullahi ja'ana bil ta wal huda tambayar kabari da mun karanto ba mumini zai bada amsa an ce mishi wane ne wannan mutumin ya matsayin shi gare ka sai ya ce muhammadu ne manzan Allah wanda ya zo mu da hujjoji bayyanannu wal huda da shari'a kama fi hadisi asama kamar da yake cikin hadisin asama bin dami ya ce um, fa amanna bihi ya ce da ya zo mu da su mun yi imani da su wata anahu min bishi mun yi imani da shi mun bishi wa hadisul bara'i yus'alu man rabbuka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wannan hadisi cikin shi an ce za a tambayi mutum cikin kabarin nan a ce mishi wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka fa yaqulu sai ce rabbi allah shi mumini ce ubangiji na shine allah wadini al-islam addini na shine musulunci wa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi na shine annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ya ce arafnaka laqad kunta mu'mina malaika sai ya ce hakika mun sani kai hakika mumini ne kai fanam ta kwanta kai baccinka in kunta la mu'minin tabbas kai mumini ne eh, kenan fa yu'radu alaihi maq'aduhu minan nari law kana kafiran sai gitto mishi mazannin shi na wata inda kafiri ne shi da can zai shiga to yanzu ya tsira sun mai kalu sannan sai a ce mishi awwadaka kallahu bi maq'adin fil jannati yanzu Allah ya hurhura maka wannan gidan zaman naka na wuta ya hurhura maka da wani gida cikin aljanna fa yaqulu sai ya ce rabbi aqimas sa ubangiji a tada kiyama kawai in ta tada kiyama fa yaqulu sai ya ce mishi intazir intazir kai ne ka jira ka jira da wannan dan dadin tukun wannan ka jira tukun kaga mutum daga wuga ko <laughs> kanal insana a jula wal kafir ya tihil malakani shi ko kafiri sai mala'iku bi su zo mishi munkarin da nakiri fa yas'alani sai su tambaye shi man rabbika man rabbuka wane ne ubangijin ka ma dinuka wane ne menene addinin ka fa yakulu sai ce sai sai sai <laughs> ya kawatai la adari sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu ni ne ji mutane suna faɗin wani abu ni ma dai na faɗi ban san kan digin shi ba shi ne ko ban san kan digin shi ba ni dai na ji tana cewa wani abu nima na wadi to kaga addini da jita jita bai yi sai ka je wurin malamai ka koyo yaqini da yaqini ake addini ba da jita jita ba eh. kadi ba ka gani sana'a gama ta duniya sai ka tafi in ɗinkin tele za ka sai ka tafi wurin tiriri sun koya maka aikin garaji sai ka tafi ka zama garaji da bakin riga da komi ka koyo in likitanci za ka sai ka tafi ka bi likita har bera sai an hasa tare da kai idan dai ka koya ko ba haka nan bane sai addini ne za ka cewa ba za ka koyo ba sana'a ce ta haka Allah kai ɗaya ka sayanta kuma da na ga dama zayi ni in kana sayi ka sayan ba ka sayi ka sani haka nan ne kake ni ko da ba ka faɗi da bakin ka ba to kana ganin mutum ko da bota ce ya sassako ta yadda ya ga dama bai koya ga makera ba ya kawo kasuwa kuma a gani a saya bai yiwuwa kowace sana'a sai ka koya to don mi sana'a lahira ka ce ba za ka koyanta ga wanda suka iya ta ba shi ba za a zuwa wurin malamai ba to mai yan firaji ya ce duk wanda bai rungumi malamai ba ba aiki mai sawa ba ba aiki mai lada wannan hadisin ya komo kasa yace bukhari ya fitar da shi cikin kitabul janaiz cikin sayyu nashi babu ma a fi azabul qabri wannan baba sannan muslim ya fitar da shi cikin kitabul janna wa sifati imiha kitabun mai magana aljanna da sifofin ni'imarta wa aliha da yan aljanna din babu arda maqadil mayyiti min aljannati aw an-nari alayhi babu da za a gitto mu matacce cikin kabarin shi a gitto mai gidan shi na aljanna a gitto mai na wuta in shi dan wuta ne in ka da aljanna ne a gitto mai na aljanna kawai a ce da dan aljanna sai ta tarda shi gabanin a tashi kiyama shikenan shi kabari shine masabki na farko igiyajin da za a fara karɓar gabanin kiyama ta tashi wato in ka ga alamun sauki nan to an tashi kiyama ma cikin sauki kake in ka ji azaba nan to alama ce ta wadda za a samu gobe ta hiyawa Allah sauƙaƙe saboda haka mu gyara Allah ya kai matuƙar adili shi da aiko manzanni su karantar da bayi cewa da kiyama ta ta shiga abin da za a yi saboda haka ga da za a kai in ka je can ka tsira kamar yadda malaman makaranta ke karantar da ɗalibai su koya musu komai da komai ran jarabawa in ta zo malami ya tafiya shi kai ka tai ka yadda kanka ko ba haka nan ba duk wanda ya tsaya kan gaskiya ya saurari malam ya koya da kyau yayi da kyau nan zai hita duk wanda ya hita batun zancen malam ya zan dan zanga zanga to ran ya gane sakamakon zanga zanga shi Allah ya aiko annabawa sun karantar annabawa sun tayi sun bar masu karantarwa magada annabawa wanda ya bi su ya bi abin da suka faɗi ya yi aiki da shi zai tila wanda kuma ya ƙi sauraron su to zai gane kuran shi Allah ka ba mu mahici mala ce wa nas'alullaha salama muna roƙon Allah ya kubutar da mu muna roƙon Allah kubuta fa innahu yakhafu ala kathirin nasi nas ce wannan abu ana tsoron shi bisa ga yawa daga cikin mutane za su faɗa cikin irin hawan ga halin na wanga mutanen ce ni dai na ji mutane na ce haka za ni ma na ci in ka tsaya garin maradi mutum nawa ne cikin maraɗi mutum dubu nawa ne mutum nawa ne ke zuwa makaranta kuma cikin dubaban nan saboda haka kaka yi mamaki saboda hadisi annabi da ya ce da za a ce ma adama ya kilgo tawagar zuwa wuta ya ce kamar kaka zai tsaro su sai allah ya ce mashi duk cikin dubu mutum ɗari tara da gomiya tara da tara duk cikin dubu ɗaya a ɗan aljanna duk cikin dubu ɗaya a ɗan aljanna duk cikin dubu dai dan aljanna saurari yan wuta ne kar kai mamaki wannan hadisi zo ka lissafa mutanen maradi da irin halaye su kai in za a sa kai hisabi maradi da irin halaye su da kyale wani gari kana ganin yaya mutum nawa ne ke zuwa makaranta cikin masu zuwa makaranta mutum nawa ne ke aiki da karatun ko ba ku gane ba bayan an yi magana yana zuwa makaranta to su masu zuwa makaranta mutum nawa ke aiki da abu kaga dole a yi yan wuta masu yawa Allah ya sauki ana tsoron wannan ta faru ga diyawa daga cikin mutane li'annahu la ya arifa ma'anar risala ta haƙƙal ma'arifa dan za ka samu mutum bai san haƙiƙanin ma'anan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin sanin da ake so wala ya arifa anna muhammadan ja'a bil bayyinati wal huda shi bai ma san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hujjoji da shari'a ba bai damu ba bai ma kula da wannan ba ko daga kai bai yi ba wala ya arifa ma'anar la ilaha illallah shi bai ma nemi sanin ma'anar la ilaha illallah ba wa inna ma wajadan nasa ya kulu na shay'an faqalahu kawai da ya samu mutane suna faɗin abu shi ma dai ya faɗi yadda suka faɗi nawa ne mutum yake nan biyan mutane ne yake da mutum zai makaro hatta sallah ba kai ga zancen akida sallah mutum ya zoyi wanda zai kadai ta kaji ta da ikama shi ka ga yadda yake sallah shi kadai ka ji irin karatun shi sai ga wanga ka ko kai aka ba hisabi an yaya cira saboda Allah ba ma wani abu mai zirhi ba sallar da muka tar da kakanni da uwaye na ta yi kullum ana yin ta kamata a ce an ai ya ta tunda kullum sai an yi ta sau biyar ga ini haba amma wani bai damu ba ko aka bai daga kanshi ba sana'ar duniya kuma ya iya tsab har ma kirari yake mu in dai kaza ne wane mutum hmm. amma zancen lahira ko uhu to kuma sai ya je lahira malam ya ce to kenan fal ya al minu wa ya tadabbaru lahi. mumini ya dauki matakai wa ya tadabbar lahi. ya tsaya ya tadabbari ya yi lura ya kai kawo game da fahimtar littafin Allah wa ya idil idda ya yi tanadi fa li hadhihi al ijaba game da karba wannan amsa da kamatuha tun ana ɓalala na takalmi sai ga mala'iku sun zo gare ka kun ba mai taimaka ma wanda zai hidda ma kiyama ku ga muku yi tsaye ba babu shi kai dai za tambaya ai ka san in taro yayi taro idan mutum ya ratso a ce shi ake shira shugaba da ya to sai wasu dan kara su taimaka mai suna tare shi suna yadda mai kewa na yadda mai rawar jiki na taro taro kasa hirgita shi to kai dai mala'iku za su bayyana gare ka ka taba ganin su ba ko cikin mahalki sai ranna wa muhammadun ibn abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda ka riƙe wannan annabi muhammadu dan abdullahi ya zo mu da hujjoji bayyanannu wal huda da shirya fa amanna bihi min iman da shi wata ba ana mun bi shi ka rike wannan kai aiki da shi yani hadha al-imanu mutarattabun ala ma'rifati al-huda wal bayan alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine kai imani da wannan wannan kuma ya rataye bisa ga neman sanin shiriyar da annabi Muhammad ya zo da ita da bayanin wato abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda ya san wannan fana fa fi hadha al-imtihan ashadid to in ya san wannan zai amfana cikin wanga imtihani mai tsanani jarabawa ce in kai dan lakwal ne tun da kake cikin boko ba a taɓa irin wannan jarabawa duk wahalar jaraba da ka sha in ma tun wurin neman certificate in ma wajen neman birbe in ma wajen neman bakalariya in ma jarabawa ce ta university jami'a da baka taɓa gama da irin wannan jarabawa saboda jarabawa ce ta adalci ba wani luge-lugen komi ba wani san zuciya in dai ka tsira ka tsira in kuma baka tsira ba Allah ba ya da ɗa bale a ce abokin dan shi ne kai ba ya da uba bale a ce babanka suna abuta da baban shi ba da ba haihuwar shi akai yi bale a ce kana abuta wa da wani dan uwa ne duk wannan ya kori daga wannan in ka tsira ka tsira kowa bawan Allah ne wanda ya tsira shi ya tsira wanda ya bi ya yi da'a shi ya tsira wanda kuma yake da'a ya halaka kowa ne shi ayyanan ka'inan man kana wa ayyan kana wa min man kana wa rasul alaihi salatu wassalam ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa innakum tuftanuna manzo Allah bai boye ba ya bayyana mu abin da za a yi yace tabbas ku za a dora jaraba ku za a dora fitinar ku fi kuma cikin kaburburan ku misalu au qaribu yace misalin ko kuma in ce muku kusa ga min fitinatul dajjal kusa ga yadda fitinar dajjal take Allah ka tsare mu wannan hadisi bukhari ya hatar da shi cikin sahihu na shi kitabul ilimi babu man ajabal futiya bi isharatul yadi war rasi muslim cikin sahihu na shi kitabul eh, salatul kusufi babu man arada ala nabi sallallahu alaihi wasallam eh, fi salatul kusufi min amril jannati wan nari eh, ma arada ba man arada ma arada ko ma urida abinda aka gito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah kun sai yace da haka ya sha baya za ka ce me ya gani a lokacin sai ya ce wata jahannama ya gani gaban shi a lokacin ko kun tuno hadisan sannan da aka ce da yayi gaba sai ya ce aljanna a gitto mai da wani ɗiyan itace sai ta yi zira hannu ya ebo to wannan babu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a fitine mu cikin kabari fitina da ta kusa kai girman fitinar dajjal mun kau karanta fitinar dajjal ai mun sa abin da take ciki wa fit tashahhud aidan a cikin tahiya sallah kuma ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'a ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati kaga da magana fitnar kabari ce wannan bukhari shi ma hitar da shi kitabul janaiz babu ta'awuz min azabil qabri wa adillati azabil qabri wal barzakh kasira dalilai na azabar kabari da barzakh yawa gare su wa minha daga cikin akwai ma zakarna abinda muka ambata ma zakarna lakum abinda ma zakarna lakum abinda muka ambata muku wa huwa amrun thabitun shi al'amari ne tabbatacce yu'minu bihi ahlus sunnat ahlus sunnati ahlus sunna sun imani da shi wa yankirhu mu'tazila kuma mu'tazila su kuma sun kiya mai sun inkarin shi wa man qalladahum da wanda ya taqalidi da su min ahlud dalal daga sauran kungiyoyin bata ko akidodi na bata wa anna hadhihi al-umma cewa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama tubtanu fi quburiha za a jarabe cikin kaburbar rasu wa tus'alu anil iman wal islam za